wannan maka da zan je alhaji nura mai damas da alhaji shehu zamfara idan an daura auren nan ina neman ku a umara zan auri balarabiya a yi you balarabiya <laughs> na murawa duk balarabiya da na aura ne mata kisa ya tarus <laughs> wai mata ta kaura wai na aure wata mace ta ce wallahi a cika mata ne aka yi mata ganda rana ba an ce wane ne ango abokan ango suka ce ya girgir wahi ne ango ta ce kai an cika min kai wannan baki na ka ungozo ma ba ta yi ma tausa ba yaro na ya farka daga bacci ya ga wannan baki nawa ya ce baba ya ce da uwa dodo uwa ta ce ba dodo bane yaro bakin baban kai kallon kirfi mun yi dare jami'an tsaro suka kama mu mun je kallon manchester da kirfi aka ce ya girgirbo kai ma an kama ka belin ka dubu goma dan sanda yake hegi ya wannan da a yalla bai wannan da a da gugunta na ce ba a da mace kuku na kare ka ce sai aka ce na je Abuja Aisha Buhari ta ce ya girgirbau ka maza wa Buhari mijina na ce wallahi Aisha ni ma maza mun yayi na ce to ina akawun na ce ga ai ciki na ne ta ce kai wannan mahaukaci na bai dubu ne biyu. Eh, na rabe da Allah ne ka Abuja na. Eh, ba sai wannan mun ne. na da je zamfara gidan matawalle ya ce ya girgirbau yanzu ba komai zan baka ba kaza zan baka ba tuwo zan tura maka sannan kai ka wannan hotar na I do it. rantsa da Allah ba a sa da komai cikin idan korai to ni ban ce ba na ce miki dai alhaji dalla da sajidi ne ce miki ke mijin kwarai amma wanga kware kwata tsiyana oh ya aure ki jahili ka ne kake kira na wai kullum to an ce kana zuwa kasuwanni kana zagin bahari saboda yanzu ba ka samun kuɗi ka kuma bai kamata ba ko ba haka ne? ina zuwa ina kana zuwa kasuwannin haka eriyan ku kana zagin bahari yanzu ba ka samun kuɗi ina zagin bahari ka zagi ah, Ni ina zagi bahari ubanka ne shugabanmu ne eh shugabanmu ne gaba daya to tun da ubanmu ne gaba daya na zagi uba na zagi uba na kenan ko haka ne eh? haka ne baba to amma kana ji ko buga da kulki kuna ni zarar sa kai na kan so akan ya zama babban sadaukarwa soyayya